tsohon dan wasan tsike na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Patrick Vieira ya yi kira da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal asan Wenger da ya ɗauki tsari irin na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho a gasar Premier ta bana musamman wajen sanya da'a a tsakanin 'yan wasa Patrick Vieira ya ce ko ba komai idan aka ga yadda Jose Mourinho yake gudanarwa tsakaninsu da 'yan wasansu wajen sanya da'a a tsakaninsu to irin haka yakan kawo ci gaba a wasannin da kungiyoyin za su buga nan gaba Patrick Vieira ya faɗa haka ne jim kaɗan bayan da aka tashi daga wasan da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sha kashi tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda liverpool in ta lallasa ta kwallo hudu da nema a gasar premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na uku a kasar brazil kuwa rahotannin na zuwa kan cewa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil din dan mai takawa kungiyar kwallon kafa ta liverpool philip coutinho ya murmure daga jinyan da yake yi har ma ana ganin dan wasan zai iya fafata a wasan da kungiyarsa ta kasar brazil za su fafata da kasar ecuador don neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ranar alhamis din nan idan muka dawo bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa yayin da ake shirye don rufe saye da sayarwar a satin da muke cikin nan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex chamberlain yan shekara 24 na gab da koma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ita ko kungiyar kwallon kafa ta Swan City ta nuna sha'awarta ne wajen ganin ta sayo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bayern da dan kasar Portugal mai suna Renato Sanchez dan shekara ashirin da haihuwa yayin da Alex chambers yake yunkurin barin kungiyarsa ta Arsenal zuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea shi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne Diego Costa yake gab da barin kungiyarsa ta Chelsea zuwa tsohuwar kungiyarsa ta Atlantico Madrid na kasar Spain daga karshe shugaban kungiyar kwallon kafa ta barcelona roberto fernandes ya ce club dinsa tana da niyyar sayo 'yan wasanni biyu kafin a rufe cinikayyar 'yan wasan na bana a ranar alhamis mai zuwa inda a satin da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta so yan wasan na gaba na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund da kasar germany mai suna usman dembele akan zunzurutun kudi fa miliyan 135,500 abinda ya sauka kenan a labarin wasannin huta lafiya